أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci yammacin talata yammacin hudu ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar makadaici wanda addarin jaye yau ma mun haɗu cikin wannan masallaci na nurin islam don ɗaukar darasi a cikin wannan littafi mai suna sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibn fauzan ya yi wa sharha muna fatan allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da su a jannatin firdausi da rahmarsa muna yi wa Allah godiya tare da sa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardacce a wajensa ci gaba da karatunmu za mu tashi a farkon shafi na 268 gaba karatu ta 105 قال المؤلف رحمه الله وألم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين ما لا يتي واعلم يوانشي yakan Ta da kowace gaba da wa'alam saboda muhimmancin abu ya ce kai mai karatu ko mai shauraro ko mai karantar da al'umma ka sani rahimakallah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka rahama annaman qala fi dinillahi ka san wannan ya kamata a ce kana sane da wannan kana da ilimin wannan aƙidar cewa duk mutumin da ya faɗa a game da addinin Allah da ra'ayi da ra'ayinsa la hujjata lahu min kitabillahi wa la min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min aljama'a al-muslimin baya da hujja da ta zo daga alkur'ani baya da hujja da ta zo daga sunna ko kuma daga jama'ar musulmai wani asalin jama'ar musulmai su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk mutumin da zai faɗi wani abu fi lahi cikin addinin Allah bi ra'ayi da ra'ayinsa ba da ainihin Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ko kuma aka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kai ba wa qiyasihi da qiyasin sabatacce wa tawilihi da kuma tawilinsa na son zuciya haka kawai min gairi hujjatin ba tare da yana da hujja ba min sunnati wal jama'a ba da hujja da ta zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hujja da ta zo daga jama'ar musulmai wanda tushensu su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in dai haka ne faqad qala Allah ma la ya'lam ya faɗi abu ya dangana shi ga Allah wanda shi ma bai da ilimi a kansa domin babu wanda zai tsara wani abu a addinance Ace addini ne sai Allah ne addini in dai har addini na Allah ne to daga Allah ake samun dokar addini don haka duk wanda zai ce abu kaza addini ne sai aka duba ba da hujja a ƙur'ani ba da hujja a sunna ba da hujja a ijima'i na mutanen musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikinsu wanda ya ce ai wannan abun koyayi to lalle ya faɗi abun da bai da iliminsa ya yi wa Allah kage wa man ƙara alallahi ma la ya'lam wanda kuma ya faɗa wa Allah abin da bai sani ba yace haka yake in ji Allah to fa huwa minal mutakallifina yana daga cikin waɗanda suka ɗora wa kansu nauyi wanda yake yin abu ba da hujja ba shine mutakallim wanda yake yana aikata abu ba da hujja ba shine ainihin eh. mutakalli, to don haka yana daga cikin waɗanda ake ce da su almutakallifina menene hakan huwa alqawlu fi dini bila hujjati yana magana a cikin addinin musulunci ba da hujja ba me ya yawaita irin wannan a zamanin da ake ciki yanzu za ka tar da abu ana yinsa amma fa babu hujja da za a iya bayarwa a cikin alkur'ani a ce eh Allah ne ya ce a yi ga dalili eh manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a ko ya yi ko aka yi a gabansa lokacin zamaninsa bai yi inkari ba babu irin wannan hujjar ba wannan dalilin kai idan da za a yi bincike ba ɗaya daga cikin sahabbai ma da ya taɓa yin wannan abun ba amma kuma sai a ce maka shi ne addini kuma in ba shi kake yi ba ma kai ba musulmin kwarai ba ne kaga wannan musuluncin ba irin na Allah ba ke in dai na Allah ne to dole ne a samu dalilansa a Qur'ani a samu dalilansa a sunna a samu dalilai daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharhu qala wa alam Allah kullu jumlatin kowace jumla malam idan ya zo zai kawo ta yukaddiruha yakan soma ta ne bi qaulihi i'lam min ajali intibahi wato min ajalin intiba don ya faɗakar da wanda yake so ya gayawa don ya ainihin falkar da kai hankalinka ya dawo jikinka ilam kai ka sani ba kamar a ce kai ka san me kake to sai ka faɗaka ka gane me za a gaya ma annaha muhimma saboda dukkan wata jumla da mala yake kawowa tana da muhimmanci domin tana daga cikin jagorar rayuwa aƙida ingantatta قوله fi dinillahi bi ra'ayhi wa qiyasihi wa Tawilihi? Min ghairi hujjatin من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ما لا يجي فالدين الدين ليس برأي بعد رأي أكي ينصب إنما هو بالاتباع أنا إن الدين ني دين yin da'a da أكأيكو wa الدين in dai har ba kai wa wanda aka aiko da addinin ɗa'a kai masa biyayya kai yanda yake ba to ba ba addininsa kake yi ba wa aka aiko da addini annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to addinin ka bai inganta sai in ka masa biyayya ka yi shi yanda yake a yi shi ka yi shi kamar yanda ya kawo shi wannan shine addini amma ba da ra'ayinka kawai ka ƙago abu ka ce wannan yana da fa'ida na gano ba ka da hikimar ganowa kai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ra'ayinsa ya yi ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kamar yadda za mu ji a nan gaba don haka ba a yin addinin musulunci bi ra'ayin da ra'ayi wala bil qiyasat ballantana kuma a ce za ka yi shi da kiyasofi irin naka na son zuciya wala bil afkar ko kuma ka yi tunani kawai ka hango ka ce ya kamata hmm, wa inna ma huwa bil wahyi addinin musulunci ko na tsallakin to shi kenan ah. wal muradu bil abinda ake nufi da kiyasin da ba a bukata a nan ba kaccen kiyasi inin irin kiyasin masoya zuciya lal qiyasi sahih ba irin wancan kiyasi ingantacce ba waddinu laysa bi ra'ayi addini ba a yin da ra'ayi wala bil ko kuma irin wannan kiyase-kiyasen na son zuciya wala bil afka. ba a yin addini da tunani kawai ka tuna ka ce ka gano wannan ma fa'ida ce ba ya san adadin fa'idodi yanzu da ake tallarsu eh wata fa'idar in aka baka ita bai in aka sai a ce maka in ka yi ta ka ɗara annabawa malada. Hmm? Ah, Eh? ga shi nan ana ta sayarwa wa inna ma huwa bil wahayi addinin musulunci da wahayi ake addini sai abun da ya zo daga wahayi shi yake zama addini amma ba abun da wani ya tuno wani ya hango wani ya ga ina ga ya dace a sai da wahayi al-munazzal wahayin da aka saukar daga sama min indillahi azza wa jalla daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka aka aiko da shi alan nabiyyil mursal zuwa ga wannan annabin wanda Allah ya aiko zuwa ga wannan duniyar tun daga wancan lokacin shine manzon duniya har duniya ta tashi kuma dukkanin duniya ban lantana ka ce to ai ban da nan wajen domin Allah ya ce inna arsalnaka menene eh inna ke kafatan ko gaba ɗaya ba ware ko ina ba Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga mutanen duniya duka babu wanda zai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi aka aiko mana ba a yanzu mutum ne ko aljan Allah ya aiko maka manzo kuma sai in ka bi wannan manzon kafin ka yi musulunci in ba shi ka bi ba to ba musulunci kake yi ba matuƙar ka yi wa mas'alar ta waye ka ɗauki wata mas'alar da ba shi ya kawo ta ba to ka sani fa ka bi addinin wani ba na Allah da manzonsa ba domin addinin Allah ana samun karatunsa daga manzonsa don shi aka aiko wanda tsira da aminci suka tabbata gare shi to ya kake tsammani idan aka baka wani addini sai ka bincika a irin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kaka babu wannan addini sai kuma kace za ka rike addinin wa kake na Allah to dai na Allah kam ana samun sa ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to naka kuma babu shi a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf din ɗarikun duniya babu wata ɗarika da manzon Allah ya karanta in kuma akwai muji ka ce ɗarikar wani annabi ya karantar da ita lokaci kaza ya ba abubakar akwai ko lokaci kaza ya ba Umar ko ya ba Usmanu ko ya ba Aliyu akwai to me yasa ake yi kuma an ce in baka dariƙa kai munkiri ne maki Allah maki annabi maki waliyai eh saboda Allah mutane mu tsaya mu yi kufa mu gane babu kakab ɗariƙun duniya ka tattara su gaba ɗaya ka aje su ka kasa su ka duba ka rinka bincike ɗaya bayan ɗaya ka gani wanne ne wanda annabi ya san da ita ya ce wannan ɗariƙar ku yi ta babu ko ɗaya ba ko ɗaya ko ɗaya ko tawaye babu in kuma akwai sai a kare mu da yake mu ƙananan almajirai mu dai ba mu taɓa ganin ko ɗaya ba to amma ka duba yadda aka matsa wa mutane aka takura su aka hana su bin sunna aka rinka a su an rikita su an ruɗa su an jagula musu lissafi an hana su sunna kawai an tsora su akan waɗannan al'amura. Hmm? gaba ɗaya in har yanzu saboda an rikita kwakwalwar waɗansu ma in ka ce maka sunna ma sai ya ji kawai kamar ka ce masa addinin fir'auna wai wani ce Allah Allah ubangiji ka karbi ran mu muna kan sunna ce can be ku wai can be ku saboda an ce masa sunna wani abu ne kawai abun kyama kawai gani yake yi wani abun gudu ne gaba ɗaya sunna abun tsoro ne an riga an danka masa shirme yana ta fama yana ta gajiya a banza gajiya ce kawai don me me gajiya da annabin Allah bai karantar ba to na waye kake yi don shi ne manzon da aka turo mana shi kuma bai kawo wannan abun ba sannan ka ce yana cikin addininsa to ɓoyewa yi annabawa dai ba ma'ayinta ba ne ba sa ɓoye sako ko in ka ce eh baya ba to ya kawo a ina yake ya ai ya bai shi bai faɗi ba sai da wane ya zo ya faɗi to shi shi ya ɓoye kenan ko to yana ɓoye sako ba abin da ya ɓoye don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai kusanta ku da aljanna har ku shige ta face sai da na gaya muku shi babu wani abu kuma da zai kusata ku da wuta in kun aikata har ku shige ta sai da na gaya muku shi ba abin da na bari sai da na faɗa muku to kuma wannan abun baya ciki bai faɗa ba kuma ka zo kana matsa mana sai mun yi hmm? to wanda duk yake da sauran rayuwa sai wa kansa kiyamun laili ya je ya nutsu ko kai kaɗai ko da abokinka ku je ku shawara ku yi nazari ka gane cewa fa akwai matsala kamar yadda Allah yake ku wa mushrikan gwarko ku je ku shawara matna wa furada mata tafakkaru ku je ko ku bibbiyu ku zauna ku nutsu ku tuna wannan al'amarin ba ko kuma kai kaɗai matna wa furada ko kai kadai ko kai da abokinka sun mata tafakkaru ku je ku yi tunani ku gani shin ya kamata a ce akwai wani abu wanda addini ne kuma annabi bai san da shi ba bai faɗe shi ba ya kamata kuma a kira shi addini wanda wannan abun kuma babu shi a karantarwar Qur'ani babu shi a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata kuma a ce an rike shi an watsar da wanda manzon Allah ya ce a yi don duk inda aka rike wata bidiya ko sai da aka yadda sunna duk inda ka tar da an kama wata bidiya an yi to sunna aka watsar abu Allah ya kare ni to ba a addini da ra'ayi addinin musulunci ana yin sa ne bil wahayil munazzali da wahayi abun saukarwa abun saukarwa wanda aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ala nabiyyil mursal akan wannan annabin al-mursal abin aikowa haza huwa din wannan shi ake ce masa addini addini ne ya biyo daga Allah ya gangaro ya faɗo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangaro zuwa wajen to shi ake ce masa addinin musulunci amma duk addinin da ya biyo zage ba daga Allah ya fito ba bai biyo ta gun manzon Allah ba kawai ya kullo ya biro mana to mu kaushe masa kaula ya yi قوله وقياسه وقياسه المراد القياس الباطل قياسي باطل قياسي أكي نفي أما القياس الصحيح أما القياس إن قلتك المبني على العلة وأن أكجنا شيء إلا فهذا من أصول الأدلة وأن إن كرنت أصول الفقه ذاك جانتي وأقوي قياسي وأن صحيح wanda duk ya karanta usulul fiqh zai san wannan li'anna al-adilla al-kitabu sunna domin dama dalilai daga qur'ani ne da hadisi ko akwai dalili da za a ce eh ga dalili me dalili sai kawo aya a cikin alqur'ani ga dalili sai kawo hadisi daga cikin sunnar manzon Allah wal ijma sai kuma abinda malamai musulman duniya tun daga lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ijma'i kai, wal qiyasu sahihu mabniyun ala al illati sahiha al mansus alaiha domin qiyasi ingantacce an gina shi ne akan illa ingantatta wanda take da nassi wanda aka nassanta ta akan shi au al mustanbiha ko kuma wanda aka yi istinba'i akan sa li'anna al illa domin ita illa ala ismaili ta kafi kashi biyu akwai al'awwal illatun mansufa illa wacce take amma ta nassi ɗayar kuma illatun mustanbaba akwai kuma illa wacce aka yi istinbaɗin shari'arta a jikin wani nassi wannan malaman usulu duk sun yi bayani akan irin wannan tunda ba fannin muke yi ba yanzu qauluhu wa tawilihi me ake nufi da tawili al-murad bi tawili sarfu lafzi an zahirihi min gairi dalilin mutum ya juyar da lafazi daga zahirinka ba tare da dalili ba sai ce eh haka ake nufi ka san masoya zuciya haka suke Na da tewa suke yin tasirifin su sai su juya su sai su ce hujjan mu ce kuma ba hujjar su bace son ran su ne hmm? son rai ne kawai eh sai a zo a rika ce maka ai abu kaza Allah ma ya yi shi mala'iku ma sun yi shi eh abu kaza kuma ai annabawa duk sun yi shi abu kaza kuma <laughs> eh wai sai a kawo wata aya sai a lafta yanzu wa'annan duk sun fi sahabbai iya fassara da ba su yi ba su da suka fara sanin qur'ani suka karɓi fassarar sabon wanda aka ba qur'ani duk ba su ce wannan abun shi ake nufi ba sai kai yanzu don tsabar tawili da son zuciya eh? Allah ya haza huwa tawilul mazmum to irin wannan tawili shine tawili da ake abun zargi kuma mai yin sama abun zargi ne wa man qala ala allahi ma la ya'lam fa huwa min al mutakallifin man huwa al mutakallif wa takalluf huwa al qawlu fi din bila hujjati mutum ya faɗi wata magana a cikin addini a nemi hujja babu hujja ta ba mu hujja babu ba zai kawo aya ba ba zai kawo hadisi ba ba zai kawo wani taruwa da sahabbai a ce ai sahabi wani da wani sun yi ko suna kai sun yi zo za su yi annabi ya gani kuma ya jale su duka wannan ba قال المؤلف رحمه الله والحق ما جاء من عند الله عز وجل in dai gaskiya ce to dole a samu daga Allah ta zo mai girma da ɗaukaka wannan shi ake kira gaskiya addini na gaske shi ne wanda ya zo min indillahi azza wa jalla wa sunnatu me ake nufi da sunna sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana nufin sunnar manzon Allah duk inda ka ji sunna to ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai musulmi ne ke magana yace maka sunna to yana nufin hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sunna wa hiya tariqa hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu majtama alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kuma da kake ji ana cewa to abinda duk sahabbai suka haɗu a kansa shine jama'a wanda duk suka rike irinsa kuma sunansu jama'a ko da su uku kawai suka saura a duniya su ne jama'a sauran firka ne ai waɗanda suke riƙe da gaskiya su ne jama'a komi karancinsu an gane ko shi yasa aka ce yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a su waye jama'a wa'inda suke kan gaskiya an gane ko sannan ko da duniya duka ta taru akan abu sauran ku uku kawai to su wa'incan din duk yawan su ba a ce musu jama'a firka ce sun ɗan bantare ne ku ku ne jama'ar don ku ne kuka haɗe wa sahabbai sallallahu radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ake nufi majtama alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakarin wa umar wa usman duk abinda a zamanin abubakar da umar da usman aka ce an yi shi a lokacin lokacin sahabbai gaba ɗaya suna nan ba su ce a'a ba to wannan duniya ta yarda da wannan abun a don ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gab da shi ɗin duk suna nan a lokacin kuma an yi sun yadda to wannan abun har duniya ta tashi a yi shi a addini an gane wannan to irin abubuwan da ake tirsa samu mu yi fa duk a kalifanci Abubakar ba yi ba a kan Umar ba yi ba a kalifancin usmanu ba a yi ba a kalifancin aliyu ba a yi ba ake yi kwarai kuwa sirsasawa ake yi to duk abin da ba a yi ittifaki a kan cewa addini ne a lokacin wa'in nan to ba addini ba ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kuma duk duniyar musulunci an yi ittifaqi wa'annan sune khulafa ar-rashidin Abubakar Umar Usman Ali sune khulafa ar-rashidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulli ko da abin da nake da wanda waɗannan kalifofin na suka ce addini ne to duk abin da ka binciko ga babu shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba lokacin abubakar ba a ce ba umar ba a ce ba usman ba a ce ba aliyu ba a ce ba ko iyanan ka tsaya ya wadatar in dai a addinance ne ban ce maka a al'adance ba ban ce maka a tsarance ba domin akwai tsari irin na hukuma akwai tsari irin na tafiyar da aiki wannan duka kuma wannan yana danganta da yanayin zamanin ku ne kun gane wannan yawa abin da ake ce masa addini da ka'ida da doka da komi to sai in ya samo tushe daga wancan lokacin don yake karnin da ya fi kowane karni karni na da ni da sahabbai karni na da ni da sahabbai kuma tun a lokacinsa da sahabbansa addini ya cika kuma bai mana alƙawarin cewa bayan shekara kaza kuma za a kawo muku ragowa ko an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tun daga wancan lokacin yace addinin ku ya cika akmaltu lakum dinakum me addinin ne yake magana ba Allah yace akmaltu filun wa fa'il ko أكملت أكمل في ماضي مبني على السكون في محل النصب كو لاتصاله بتاء المتحرك وبتاء الفاعل لاتصاله بتاء الفاعل saboda ya haɗu da ta ta fa'ili waye fa'ilin Allah in ya haɗu shine fi'ilun wa fa'il akmaltu من من هو الفائز؟ هو الله Allah لكم دينكم na gama cika muku addininku wanda nake ku yi in ji Allah to akwai kuma mai addini yace ya cika na haka shi ka in kuka ga wanka wani abu to baya ciki ni dai nawa na cika wa muku akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati ni'ima ta kuma na gama cika muku ita ni'ima shine fassarori na annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya bashi baiwa ya gama gaya mana komi dalla dalla aya kowace bai koye mana komi ba ya fassara mana ita ga sunna wa rabitu lakumul islam dinan kada mutum ya kawo maka abu ya ce maka ga abu kaza addini ne sunansa kaza a'a na gama yarda addinin ku shine al-islam addinin musulunci wa raditu lakum al-islam dinan na gama yarda muku ku yi addini mai suna al-islam musulunci daga nan kuma yake wa man ghayra al islam dinan duk wanda ya kirkiro ya nemi wani addini daban ba na musulunci ba falan yuqbala min to ba za a karba masa ba to ya za a yi ka gane cewa wani abu ka kawo daban ba na musulunci ba in ba a same shi a qur'ani ba in ba a same shi a sunna ba ba a samu an yi shi a zamanin abubakar umar usmanu ali ba to ka kawo wani abu wanda ba addini ba don haka allah ba zai karba ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بذا كرقى مسبا a lahira fa ya zai yi aiko akwai falala akwai fa'ida falala fa'ida alkam ko to falan yi na minhu ba za a karɓa masa ba Allah ba zai karɓa ba wa huwa fil akhirati kuma a lahira min al khasirin yana cikin wayanda suka yi asara yayi tai yi tai ya gaji a banza Ya yi asarar aikinsa yana tsammanin addini ne ya sibu annahu yuhsin sun'a yana tsammanin yana kyakkyawan aiki ashe ba kyakkyawa yake yi ba don haka wannan shine ka'idar da za ka rika auna addininka ka gane na musulunci ka gane wanda ba na musulunci ba shi yasa ake so ka yi karatu kuma karatun da za ka yi karatu irin na addinin ba wai ka karanci addinin abun wanda ba addini yake koya ma ba don ka je ka ɗauki karatu gun wanda ba addinin yake so ka fahimta ba ra'ayinsa yake so ka fahimta to ra'ayinsa zai rika cusa maka a ƙarƙashin addinin yana ci da addinin sai ce maka addinin ne kuma ba addinin ba ne addini kuma ƙur'ani da hadisi yake samunsa sai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka karɓe shi yana kuracinsa daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk waɗannan da ake ta kamba masu waɗansu ne wanda ba mu san matsayinsu ba Allah kaɗai ya sani a'a na gari ne a'a sin haka ne ba mu da dalili wayannan fa muna da dalili an gane wannan yawwa a ah, قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن الله في القرآن الكريم شيني تسكيا أتين يزول الله أتكين القرآن لكلمة وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ko abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna kira kuma wahayi duka biyun nan kilahuma biyun duka an gane kilahuma duka biyun da qur'ani da sunna din wahayun duka wahayi ne min Allahi azza wa jalla daga Allah mai girma da ɗaukaka alqur'anu wahayun anillah qur'ani wahayi ne daga Allah Wa sunnatu wahayun min Allah sunnar ita ma kanta wahayi ne daga Allah kama ƙara jalla sha'anuhu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa su ne muke ce musu sunna to ai shi baya magana ta son rai in huwa illa wahyu yuha face kawai maganganunsa wahayi ne da aka yi masa baya faɗin abu sai in Allah ya ce ya faɗi alqur'anu shi alƙur'ani yusamma bil wahyi al-awwal qur'ani shi ake cewa wahayin farko wa sunna ita ko sunna al wahyu tsani ita ce wahayi na biyu ba'da alƙur'ani bayan alƙur'ani wa hiya mufassira sunna ita ce take fassarawa lil qur'ani shi alƙur'ani sunna ita take fassara alƙur'ani saɓanin wa'ensu waɗanda suke son kafurta mutanen duniya a yanzu sai su ce maka ƙur'ani kaɗai shine gaskiya hadisai sunna ƙarya ne to ya za a ka gane ƙur'ani in dai baka samu karatu daga malamin alƙur'anin ba eh kai ma kace min ka iya ƙur'ani ka san shi a yanzu kai ɗan nan amma kuma ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sai karantar da kai ba bai iya ba kai ka iya kenan ka fi shi ba. ya za a ka gane Qur'ani in ba da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don shi aka aiko don ya bayyana mana mufassiratul lil Qur'ani sa su suke fassara qur'ani wa muwaddihatul lahu su suke fito da ma'anoni wa biha dalla dalla wa mubayyinatul lahu kuma sunna ita take bayyana ma'anonin alqur'ani li'anna Allah qala saboda Allah ce. wa anzalna ilayka dhikra ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzalna mun saukar ilayka zuwa gare ka azzikra wannan alqur'ani don me muka saukar maka da shi don ka karanta wa mutane martaninsa kawai ka yi shuru a'a na linnasi don ka yi bayani dalla dalla linnasi ga mutane ma zila ilaihim abin da aka saukar zuwa gare su to kuma ya yi bayanin ka ce baka yadda da bayaninsa ba sannan kuma ka ce ka yi imani da manzancin manzon Allah eh akwai abin lura kuma wa'annan mutane suna nan suna tawafi, suna tura wa mutane mutumin da yake jahili kuma yana nan sai ya ɗauka kowane karatu ma kawai ji yake yi shi kai ba ka da ilimi sosai kuma kowane karatu sai ka sa sai ka shaurara kai kadai sai can ka ga mutum yana ta haka ne ba haka ne ba eh haka ne ba ya gama kaburta ka to don ya raba ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu yanda za a yi ka zama musulmi in ka yi imani da Allah sai ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yi imani da alqur'ani sai ka yi imani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne ya aiko shi da saƙo kuma in ya zo a karɓa kai ma fa sai ka karɓa in baka karɓa ba to imanin ka bai cika ba ba ma musulmi kake ba kun taɓa jin wanda ya shiga musulunci da la ilaha illallah kadai ba tare da Muhammadun Rasulullah ba. Kun taba ji? Eh? A ce la ilaha illallah ya ce to je ka kawo musulunta. Sai an ce maka Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to anan ne kake zama musulmi. To amma ba suna nan wai wai su Qur'aniyun. In ka ji sunan kaman da gaske. Wai su mutanen Al-Qur'ani zalla. To mutanen al Al-Qur'ani zalla wa ya koya muku shi? a da kanmu muka koya to ƙarya kuke yi wallahi ƙarya kuke to shi ne kuka koya ba yanda za a yi mutum a ce ya koyi da kanka koyi da kanka to me yasa aka aiko manzon Allah da a zuro mana shi kawai ya faɗo fif a ce kowa ya ɗauka eh me yasa aka ce ya zo ya koyar don a bi shi a bi karantarwarsa sai ka wai kai ba ruwanka da karantarwarsa kuma wai mu maka kabbara ka faɗi gaskiya ƙarya kake yawwa dole sai ka bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin a karantarwar ka take zama ingantatta kai duk mutumin da ya rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gurgudun ƙwayar zarra kalihi ne wallahi wallahi summa tallahi in dai za ka rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gurgudun kiftawa ko ka rena annabcinsa manzancinsa gwargwadon kiftawa to ka ka, sai dai in ka tuba ka dawo musulmi wannan shine Allah ya sauƙar muku da wannan ya saukar maka da wannan alƙur'ani ne litu lin linnati don ka yi bayani wa mutane ma nuzzila ilaihim abinda aka sauƙar musu to kuma ya yi bayani masu imani suna nan suna aiki da bayanan waɗanda ba su da imani kuma ba sa so su ji labarin bayanin Allah ya kare mu الرسول يبين القرآن بسنته النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana bayyana alƙur'ani ya fito da ma'anoninsa dalla-dalla dame bi sunnatihi da sunnarsa wa amalihi da aikinsa wa ƙaunihi da maganarsa wani lokaci a aikace zai nuna musu. wani lokaci zai faɗa wani lokaci in kayi sai ce e yi' ya dace domin dama shine sunna ma ƙalahu au ma fa'alahu au ma abin da ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata a gabansa bai yi inkari ba ya tabbatar to shi ake cewa sunna duk abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye bai hana ba ya zama sunna abin da duk ya aikata ya zama sunna abin da ya faɗa da baki yake a yi in an yi ya zama sunna shi ake cewa sunna ma falahu rasulu aw ma falahu fa'alahu rasulu aw ma qarrarahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم آه. نعم to menene ake nufi da sunna malam yace wal muradu bis sunnati fil lugha at-tariqa shikenan kai baka da dariƙa ne yace a ina da ita wacce ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ta ba wace dariƙa kake ɗariƙar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba za ka zo ka kaji wata bai a wannan ta ishe ni a hmm? ko ta yi kaɗan eh amma idan da na zane ka da ɗariƙar ne sun ce kai ka zo ka yi ɗariƙar annabi Muhammadu mana sallallahu alaihi wasallam ai zai iya yiwuwa amma ka isa ka same ni ina ɗariƙar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce kai ka zo ga ɗariƙar wani kai ma za ka ji kunya ai to shi yasa in dai malamin bidi'a ya san ku uku ahli sunna ne ko ta yin dariƙa ba zai muku ba don ya san kuna rike da wacce ta fita ta eh shi yasa yanzu duk sun koma ƙauye duk sun koma ƙauye yanzu kawai a ake wahalarwa duk mai hankali ya gane ɗariƙa je ta annabi Muhammad ita ce ɗariƙa. Duk mai ɗariƙa sunna hanya sai aka ce wai sunnar annabi sai aka ce a ɗariƙar wane. Wannan ba ana faɗa da sunna ba ne? Ana yi wa ɗariƙar annabi kishiya. Kuma ita kaɗai Allah ya ce a bi. Eh, ita kaɗai fa Allah ya ce ku bi. Wa Allah wa ati'u rasula. Ko? kuma Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka ce musu in dai Allah kuke so ku bi ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce in kuna son Allah ku bi ni sai ka ce a za mu bi wani kai kan ka je kawai sai annabi ya tafi baka bi shi ba sai ka bi wani ina za ka to Allah da ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai Allah kuke so su ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah to sai Allah ya so ku to in ba ku bi shi ba ba Allah sai ya ki ku abun fa a fili yake karara an riga an yi wa mutane waihuwa wala wala eh ka san wala wala haka take hmm. eh wai wannan banza wannan banza in ka ɗau Allah ya baka wannan banza wannan banza in ka ɗau Allah ya baka to in ka ɗau Allah ya baka mana amma nasu nan duk wannan banza wannan banza in ka ɗau Allah ya baka kai da ka kauce musu ka ɗau to Allah ya baka ai wayo ne amma wannan banza ne wannan ma banza ne wannan ma banza ne amma da za ka ɗau to Allah ya baka to kai ka dake ka dau farin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo muka da ita bai ba'a nakiya addinin musulunci hanya ce farasol kun gane ko farasol ba abin da ya baka ta sai wanda ya kauce mata kawai shi ne zai ɓaci amma ita hanyar Allah addinin Allah hanya ce farasol don haka walawala ba za ta ci ahli sunnati wal jama'a don shi ya ɗau farin don haka Allah ya bashi amma kai da ka ɗau wancan da wanda ya ɗau wancan da wanda ya ɗau wancan banza ne wallahi matuƙar ba na annabi Muhammad bane banza ne duk hanyar da ka saba wa ta annabi Muhammad ka faɗa kanka kai banza ne sai wacce ta dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce fara ita ce fara Allah ya taimake mu a sai ce hmm? wal muradu guna ma tabata anhu abinda ake nufi da sunna abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw min qawli magana tace aw fi'lin ko aikinsa au taqririn ko tabbatarwarsa an yi a gabansa ya amince hadihi hiya sunna inda almuhaddisina wannan shi yake kira sunna a wajen malaman hadisi wa inda alfuqaha as-sunnatu almustahabba malaman fiqh sai suka zo suka yi dalla dalla da abubuwa suka ce akwai sunna mustahabbiya akwai sunna wajiba ko to abin da ake ce maka sunna mustahabbiya akwai abin da za a ce maka in ka aikata shi kana da lada idan kuma da Allah bai baka ikon yi ba fa baka da zunubi kun gane shine anan malam yake so ya faɗa mana yace as-sunnatul mustahabba allazi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tariquhu wanda idan mutum ya aikata za a bashi lada idan kuma bai samu ikon aikatawa ba sai ya bari bai yi ba to ba za a bashi zunubi ba kun gane ko yauwa don akwai abubuwa da yawa da za a ce maka mustahabbi ne to idan da za ka yi shi kana da lada idan kuma da za ka samu matsala ba ka samu damar yi ba ba za a rubuta ma zunubi ba kun gane wannan to قوله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان يتي الجماعة في الدين جماعة الدين ما اجتمع عليه أهل الحق shine wanda mutanen gaskiya suka haɗu a kai kamar yadda aka haɗu a kai a zamanin abubakar da zamanin umar da zamanin usmanu da zamanin Ali. To duk sanda mutanen suka haɗu akan gaskiya to ana kiransu jama'a. Wa awwalul jama'ati suwaye ne jama'a farko, wa muqaddimul jama'a, wace jama'a ce ake fara gabatarwa in za a kira jama'a? Sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ne jama'ar farko. allazina hum afdalul kurun, wanda su ne suka fi kowane karni a cikin karnunukan zamanin da aka yi a duniya majtama alaihi sahabatu majtama alaihi sallallahu alaihi wa sallam fa jamaa duk abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka haɗu a kansa to duk sanda aka yi irinsa wa'inda suka yi shi ɗin su ne jama'a kun gane shi yasa ake cewa ahlus sunnati wal jama'a wa man ba'dahu da duk waɗanda suka biyo bayan su man kana al haq fa huwa jama'a kai duk wanda ya tsaya akan gaskiya da shi da makamancinsa da makamancinsa in sun haɗu ana ce da su jama'a allazi al haq yusamma jama'a law kana wahidan kai ko da kai kaɗai ne in kai kaɗai ka saura ka riƙe gaskiya sauran duk sun sauta kai kai kaɗai to sunanka jama'a don za a haɗa ka cikin wa'incan jama'a farkon sai ku zama jama'a kun gane wannan to walau kana nasu kulluhum ala khilafihi ko da dukkan jama'ar duniya sun saba masa su za su tare da shi to shine jama'a iz laysa al muradu bil jama'ati al kasratu ba wai yawa shi ake nufi da jama'a ba a'a bal al-muradu lil jama'ati man kanu alal haqqi waɗanda kawai suke kan gaskiya walau kanu ta'ifatan yasira ko da yan jama'a ke yar kaɗan in dai su ne ke kan gaskiya to su ake ce musu al-jama'a قال المؤلف نعم نعم dan eh? Eh, eh to ai jama'a din wanda ake nufi eh akwai jama'a ko da ma akwai jama'a tururuwa akwai jama'a tsuntsaye akwai jama'ar ko baka gane ba akwai jama'a wacce take manariya akwai jama'a wanda ake nufi wanda take haɗe a kan gaskiya ka gane ke wato ba mu san wace jama'a kake tambayar su ba jama'a kawai hmm? to ai ma akwai matsala a ce ka tambayi lafiyar jama'a duka ya zai iya san lafiyar jama'a duka jama'a da hujam eh eh to jama'a da hujam eh yiwo wannan kaga mu idan har kake jama'a da jam? domin asali muna da wani abu da muka haɗu a kan gaskiya asali da filani mm. ko kowa an sani ruga ce kowa a gonarsa yake ɗakinsa kawai yake ajewa matarsa ita za ta ɗebo ruwa ko ita za ta kai cikfali, ita za ta yi itace ita za ta je kasuwa haka ne ko ba ka ba sosai mm. wasu daga cikinsu suka ware sun yi karatu suka ce su za su bi sunna don haka za su shiga jama'a su ne jama'are sai suka zama jama'are ka gane su wa'anda suka haɗu guri ɗaya suka yi gidaje suka haɗa danga da danga suka kewaye suka yi masallaci suka kewaye suka yi gargari wurin karatun alkur'ani suka yi lumfa gurin ɗaukar ilimi to shi ake cewa jama'are ko jama'are su waɗancan fa kitije kitije to duk wanda baya cikin jama'are sunansa kitire kun gane wannan to gaga wannan jama'arin su a ka'ida ba abun da suke bi kamar karantarwar shehu Usman ibn Fodiyo don shi ne ya koyar da ai hakan shi ya koya wa Fulani cewa duk inda kuke ku haɗu ku zama jama'a yadullahi ma'al jama'a a kare mata a koya musu karatu ku zauna ku yi rumfar ilimi ku yi gargarin karatun alkur'ani ku yi masallaci inda za ku haɗu ku yi kansu salawat kowanne to shi yasa sai aka rika samun jama'are jama'are jama'are yawanci kuma gida fulani ne suke yin jama'are hausawa ba su dama yawanci hausawa a haɗe suke yawanci shi ingil shi ingil shi ingil shi ingil su ne suke haɗuwa in ka ji an ce she'enga hmm. she'ege fiye hmm. to garin hausawa ne hmm. jama'are ko to shi ne gari ne wanda yake haɗe amma na filani ka fahimta to irin wannan akan tambaya don jama'aran tare ake sallah jama'a jam alhamdulillah ya kam don a masallaci dai ba mu ji labarin wani mai da lafiya ba ko amma garin kamar garin zan ko hadu da wani ya ce ya jama'a ta abu dun lafiya ina za ka gani? ba zai gano ba ai to jama'a sa ko ta gidansa to wannan ba matsala za ka iya ce masa in eh, jama'ar gidansa yawa amma ka ce za ka tambayi mutum jama'ar gari akwai matsala yawa domin akan yaka ya garin son lafiya kadan? eh to akan iya yin hakan don akwai wata irin lafiyar da ita ya kamata a tambaya akwai rashin lafiyar da in ta aku kowa zai yi to ba irin ta lafiya lau yanzu dai ba mu ji wani abu ba amma ai wani yana ta yana kuma ko to kaga ba irin wannan ka tambaye ni ba fitina to ba wata fitina a so ka gane yawwa akwai tambaya to ku je na cikin karatu ba ne to menene hukuncin mutumin da yana yana cikin jama'a hmm? mutumin da ya hukuncin mutumin da yana cikin mutane hmm. ko ya shi sai dalla sai ya musu labi da bire wata kawai sai ya rike shi ma to ka san wani lokaci abin yakan zo larura ce sai mu ta haƙuri da juna haƙuri ake karka karkatsi ne masa kar zama kamar yara yara su ne alazizi alazini alazini ruwar ko to kar zama haka ku ku kuna da hankali ku ko da ka ji yayi ka tayi ƙara ma ba ta rai ka za ka yi in yara ne kuma dariya suke yi to kaga mu masu hankali ne don wannan larura ce ba wanda ba za ta iya faruwa da shi ba don haka wannan bai kamata a rika damuwa da haka sai a yi ta hakuri kun gane wannan yawa watakila da ba ku fahimci tambayar ba eh, don haka larura ce wannan tana iya samun kowa Allah ya tsoro na Allah ya saka da to sallu ala nabi اللهم صل على الرحيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تول أمرنا يا ستار الغيوب استر قيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وآفنا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل قيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين